بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى لسكي سورا رمى لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta 162 a cikin littafin taqiyuddin hilali muna nan muna ci gaba da bayani mai suna alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya kyauta wacce muke sa ran Allah ta zama sababin shiriya zuwa ga ƴan mu ƴan tijaniya kuma waɗanda yake zuciyarsu akwai alheri ta yadda asali dama da gaske suke son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dinnan aka ba su abubuwan nan a rufe ah, suna fahimtar wannan karatu suna ganewa shi yasa wasu suka tashi suna ta kokari dole sai sun kawo mu wannan karatu cikas amma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu da wasu matasa wanda suka taso ta gefe kamar yadda shi Abdullahi ya faɗa ya ce malam Jibril wa lahu shibulun na'ibuna manabahu wa shibulu inda sabri misal khazraji to haka yanzu akwai shibul akwai wasu zakoki da suka taso ta dama da hagu yanzu suka tattare ta yadda kafin wani ya iya kawo farmaki ya kawo yanzu to aiki ne yanzu to muna ci gaba da bayanin cewa ƙala muhammad bin ishaq bin kuzima ibn khuzaima ana eh? farai a ce 162 ibn kuzima ya faɗa yace ce al'imanu fi hazal maudi imani a wannan wani shine as-salatu sallah wa daliluhu qawluhu ta'ala faɗin Allah da yace wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta imanin ku ba inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim wa ahli al-usul ma abuta usul ala anna al-anbiya cewa annabawa sun kasance kano mu'mini na qablal wahayi sun kasance mu'mini ne tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala yi musu wahayi wa kana annabiyyu wahayi al ala dini ibrahim addinin annabi tun kafin a yi masa wahayi yana kan addinin ibrahim ولم يتبين له شرائع دينه سيدي شريعة الدين ba بصبين بعد ولكن جعلناه نورا قال ابن عباس مثل al iman فقد علمت من كلام هذين ne. malam yace ka sani daga maganan wa'annan manyan malamai guda biyu waman naqala waman naqala da wanda itiranto daga gurin su min a'immati tafsiri daga malaman tafsiri min as-salaf as-salih daga magabata na kirki to da duk wani dan bid'a da zai zo ya kawo lenin hankali mutum ka bar shi ya gama barazanar larabcinsa ya gama kankanansa in ya janyo aya ko hadisi sai ya gama kace da Allah waye magabacin shi to nan ne za ka ga zai ce ma ya zai ce ko sai sai na magabaci shi a tasa hanyar ya yadda in ka kawo abu ya ce ai ba haka magabatansa suke kai ba sai a addini ne shi ne za a yi shi babu magabaci yadda kowa ya ga dama ya yi shi ya za a yi addini haka addinin da ba magabaci a mu muna da magabata as-salafu as-salihu muna da su bari duba nan duk da na taba karantowa maganan da Shehu Usmani yi akan abin da ya shafi magabatan nan a cikin littafin sa Ihya sunna wa Ikmadul Bid'a da yake faɗa sai da ya kawo maganganu ya yi shi a cikin wato fasalin da yake magana fi ma warada عن الصحابة والتابعين والتابع التابعين من بلوغ الغاية في اتباع السنة واجتناب البدعة يكاو آثار نصحابي آثار نتابعي ليكاو آثار نتابع التابعين سيد يجمع سيد وإذا علمت هذا كله إن تسمنا قبعتي فعليك باتباع الكتاب والسنة ina maka umarni ka bi littafin Allah da sunnar manzon Allah wa bima kana alaihi sahabu wa tabi'una wa tabi'u tabi'ina da abin da sahabbai suke kai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina min ahwalihim sunniya na halin su me na ahalin su wanda yake abin yabo ko mai kyau wasiyarihim al-mahmuda da kuma tarihin su wanda yake abin yabo kun ji abin da shi Usman yake faɗa amma yanzu suna ganin Isa, sa duk abin da za su kawo ne da ka ce magabaci to sai ka ga sai a hankali iz humul ladina shahida lahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil fadila yace wa'annan sune qurun din da annabi yi masa shaida cewa mutanen kirkin sunfi sun fi kowa yace fa ma amilu bihi amilnahu abinda muka samu sun yi aiki da shi ne wa ma tarakuhu taraknahu abinda suka bashi ba bashi sai ya ce fa ala kulli man arada suluka tariqin najati wajibi ne ga duk wanda ke so ya shiga hanyar da zai tsira a lahira an yaba bahasa an siyarihim wa ahwali ka yi bincike ka gaya tarihin mutanen ne yana nufin magabata wa yanzu ka duba fi aqwalihim wa a'malihim maganganun su da ayyukan su wa yaj'al zalika nasba ka dauki wannan ka sashi a gaban ka waya akhudha nafsahu bil jidd fil amal bima kanu alayhi ka kama kanka da kokari wajen aiki akan abin da suke kai wa yuqridu mutun ya kauda kai amma ya hadusu ba'dahu akan abin da wani ifarar bayan su wala yaltafitu ilayhi kan ba kawai ga zuwa gare shi wa yaqulu yace ka dinga cewa idza ra'a shay'an mimma uhdisa kaga wani abu wanda aka fara bayan waɗannan mu mufaddala din da sunan addini shehu usmani ya ce ka ce lauka na khairar la sabaquna ilayhi inda alheri ne to sun riga mu zuwa gare shi Kamar salaka Sabila sabilahum wanda ya shiga hanyar su wasala ila ma wasalu ilayhi haqqan haqqan za su kai zuwa ga abin da ya kai zuwa gare shi da gaske da gaske wa man adala anhu qila lahu sukan-sukan. da ka kauce ma hanyar su za a ce maka to tir tir to wannan shine mu yadda muke fassara Qur'ani Allah ya ce annabi ya ce matakai guda shida da haka ce yake cewa annan nabiyya lam yakun nabiyya annabi bai kasance annabi ba illa ba da nuzulil wahyi alayhi sai bayan da Allah ya fara saukar masa wahayi faddi'a wani yazo ya da'awa cewa annahu kana nabiyyan bil fi'l a annabi ya kasance annabi a aikace kabla an yi wala da tun gabanin a haife shi wa da jasduhu sharifu tun gabanin a samar da jikinsa yake annabi a aikace ba annabi a rubuce ba daga gurin Allah domin abiyanin batil wannan yana daga cikin mafi bayyana banna wa yadullu ala zalika hadisu bada ulwahai? sannan abin da ke nuni akan wannan hadisu bada ulwahai? hadisin da ke nuni akan farkon wahayi da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al'imam bukari ya kawo a farko a cikin kitabu bada'il wahayi na Aisha ta faɗa a cikin kitabu bada'il wahayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa shi ya sa al'imam bukari da ya tashi kawo hadisin cikin kitabu bada'ul wahayi shi ne hadisi na wato kusan hudu da ya kawo a ciki ko na uku nana aisha mai take faɗa urwatu binin zubairu yake cewa daga nana aisha uwar mu'mini kuma daga ƙarshe za ka in ka koma duk saɓanin da malaman tafsiri suka za ka faɗa maka ƙauli rajihi wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukarwa annaha qalat take ta awwal ma budi abi rasulullah farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi min alwahi shine ar-ru'ya as-salihatu an mafarki mai kyau a cikin barci shi yasa maganan cewa wato mafarki yanki arba'in da wani abu ne na annabta wannan shine abin da ake magana fakana la yara ru'yan annabi bai ganin mafarki da daddare kafin ya zama annabi illa ja'at misla falaki subhi fa yadda gari ke wayewa haka abin ke faruwa ثم حبب إليه الخلاء sannan ta kasa wa annabi yana son ya je guri ya keɓanta shi kaɗai ya zauna bai son mu'amala da kowa sai ta ce faka na ya kulu bi gari hira'i yana zuwa ya je kogon yare ya zauna shi kaɗai ya ta su fihi sai a ta a ciki da ta ce a ta sai ta sauri wasu sun ce magana ce ta shi al'imamu zuhuri wannan idiraji ne sai ce wa huwa ta'abbud Shi ne ibada so da in ka kyale mutum a lugar larabci a tahannus abin da zai bayar zunubi haka wannan suka rubu da lugar larabci ba tare da komawa zuwa ga fanni musamman na ilimin hadisi ba za su dinga wa hadisan manzon Allah ne. saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul waqi'a ya ce wa kana yusirruna alal hinsil azim da alfazar yake faɗa cikin ishiriniya cewa yi tawabi hira'i lidda muddatan annabi ya zauna a kogon hira lidda hannus wannan kalmar ta ta hannus ne ita ce ya ɗauka a nan yi amfani da ita lidda muddatan mai ma'anan atta hannus shine atta ibada to mai saurare zai iya cewa to a'a an ce annabi yana zuwa kogon yare yana ibada wace irin ibada kuma waye koya mai wannan ibadar ya yake yin ta ba ibada yake da wata kaifiya ba ko sallah ko wani abu a'a zuwan da yake kogon yana tunani dangane da makomar al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala tunanin da ɗan adam zai zauna yi in ya shafa Allah wannan tunanin ibada ne shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari لآيات لأولي الألباب أولي الألباب دلنا سوني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض suna yin tunani akan abin da ya shafi halittar sammai da karsai to shine wannan at-ta'abbudi shi yasa yake sawabi hira'i littahannusu muddata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna a kogon hira yana hannu ko saboda ibada tsawon lokaci da haka fa albasahu zakal jalalata burdatan fa albasahu wannan sai itifatar da shi zaka wancan zaman da yi aljalalata girma shine makulin bihi sani na fa albasahu burdatan wani irin ainihin wato bayafi shi fi yake falillahi abu. kai abin mamaki ya tabbata ga Allah akan bawa albarka ta tabbata ga bawan da tsala fihi mawaddatar nan fallahi abdu yana nufin shi alfazadan albarka ta tabbata ga bawan da tsala fihi ya faɗa cikin al'amarin annabi mawaddatan saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake ga altum tidahi da altum tidah al-mustafa li uddatan asara asl mizan anni anni an ne tu ya sa yake a sattu mai na mustaji an fada makiri bi madahi ya bin hadin nabi mufaddali wa alzamta hu fukiri fa kuntu li alaina man hu afdal mursali wa in kallat al aqwal an wajib al madh sallallahu alaihi wa sallam wannan shi to wannan kogon yalan da annabi yake zuwa yaje ya zauna yana tunani domin ya taso garin makka ga gumaka wajen 360 ana bota musu in an bauta mu wannan sai a ce ya haƙuri sai shekara mai zuwa rage adadin shekarun kwanaki shi yasa da ya zo fatahu makka zai buɗe ta haka ya dinga sa sanda ina ture su yana cewa qul ja al haqqu wa zahaqa al batilu inna al batila kana zahuqa shi yasa kafin ya shiga Allah yake qur rabbi adkhilni mudkhala sirqin wa akhrijni mukhrij sirqin واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا wa وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوبا wannan shine abin da ya faru to a zo ga rayuwa ta koma kamar kashin dankali yan ƙanana a ƙasa manya a sama haka rayuwar jahiliya ta koma abin da bai taka kara ya karya ba a yi ta faɗa a kansa ga gumaka ana bauta musu ga kaza ga kaza sannan sun ce suna kan addinin annabi ibrahim to zuwan da annabi yake je ya zauna a wannan kogon yana tunani akan al'amarin Allah da yadda makoman mutane take shine at hannus din ibadar da annabi yake zuwa yana yi a wannan wata yana yin wannan gurin zawa al-layali zawatil adadi darin rima abuta adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi gabanin ne cirantu da kogon ya dawo din iyalansa wanda ita ce na na Khadija wa ya tazawwadu li zalika idan guzurin sa idari sai ya sake dawowa sun mai yarzu ila kalida wa ya tazawwadu li musliha guzurin in ya ƙare ya sake koma sai da annabi ya dauki kusan shekara uku hatta za a gul haƙo ko gari na rai har sai da gaskiya izo masa shine mala'ika yana cikin wannan da gaskiya yana cikin wannan kogon fa ja'ahu al-malaku sai mala'ika ya zo masa ya ce masa ika sai kana ya ce masa ma ana bi tsari me zan karanta ni ba mai karatu ba to ce fa aka akadani fa gatsani hatta balaga minni al-jahd thumma arsalani ikama ni yace ikara ko sai da sata haka so uku sannan yace masa ikara bismi Rabbi ladhi khalaq kaga duk wannan yana gaskata waccan ayar da Allah ya ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman Ke sa da aka ce ikara to ce ma ana mikari me ran karanta ni ba mai karatu bane ma ana mikari ni ba mai karatu bane me ran karanta to da ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nura daga lokacin da Allah ya ce masa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق insana. من على اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان wanda ya sanar da ɗan adam malin ya ya sa suka ce al'insana ɗin ya kunshi abu uku allama al'insana malin ya suka ce annabi adamu saboda Allah ya ce wa allama adam al'asma a kulla allama al'insana ya kunshi kowane irin mutum don Allah ya ce wallahu akhara da kullum buɗu ne umma hata kun la ta'alamuna shay'an ba wanda ya zo duniya ya san wani abu sannan annama da insana din ya kunshi annabi dan Allah ya ce masa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abinda baka sani ba to wani ma ka faɗi wayannan ayyun fa ka ce Allah ya sanar da annabi abinda bai sani ba makiyin annabi ne a'a in ba ɗaukan matsayin Allah kai baka ce da Allah da annaba Hassan da Husaini ne to shikenan kai makiyin annabi ne ina ba ku san Allah ba ne shi yasa shi annabi ai da yafi kowa sanin Allah ada ku ga yafi kowa ta ka tsantsan abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da haka muna ƙara faɗa muku alaƙa tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba alaƙa ba ce irin ta Hassan da Hussein a'a alaƙa ce tsakanin al-Khaliq da al-Makhluq qul kullum khaliqu kulli shay afa man yakhluqu kama la wanda ke yin halitta fa ba zai zama ɗaya ba shi sa ba haushi za ga karin magana su ce abin da Allah ya zartar annabi masu da ceto shi kenan an gama to min ha yana daga ciki qauluhu ta'ala fi suratul duha fadin Allah cikin suratul duha da yake wajadaka dalla mun same ka dalla to wannan da yana cikin abin da aka dinga tada kura a baya eh mun same ka baka san wani abu na shari'a ba makasalan da Ba domin fa ma'anahu shabihun bi ma'ana ayatu surati shura ma'anar wannan ayin yayi daidai da ayar da ke surati shura kamar qala al-hafiz ibn kathir shi yasa al-imam hafiz ibn kathir haka ya hada ya tafsir qur'ani bil qur'ani yace ayar ma kunta tadri mal kitab wal iman ita take fassara wa jaraka dalan fahada da ka fahada shine walakin ja'alnahu min nuran ma ta tadri mal kitab wal iman shine wa zaraka dalan ne wannan in ka dauki wannan shikenan ka zauna lafiya baka da matsala to yanzu wata wannan ayar ka ce wa zaraka dalan mun same ka baka san me ake ce ma littafi da imani ba sai muka shiryar da kai wannan wani maganan ma zai ce to wannan maganan ma rena annabi a wannan ayar za mu ɗanyi abin da ake ce masa waƙafa shine za mu ɗan tsaya mu ɗan yi bayani akan abin da ya shafi wato abin da ya shafi zalla bata fi'ilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a nan wajiraka dalal mun same ka don wasu na fassara shi yadda yake haka da ma'anan wato batacci to abin da ya fi shine a fassara qur'ani da qur'ani mun same ka Ba ka san me ake ce ma shari'a da littafi ba imani da littafi sai maka shiryar da wannan shine abin da zai fada cewa ad a lugar Larasi, akan ce dalla ya zillu, sannan akan ce dalla ya zallu. luga guda biyu da haka yana da masajir guda uku akwai dallan akwai dalalan akwai dalalatan wannan duka masajir ɗinsa ne guda uku shi yasa ya zo a cikin mu'jama sun luga. na abul hussein ahmad bin faris bin zakariya yake cewa balla azzadu wallamu lamu asalin sahihun yadullu ala ma'anan wahida asali ne da yake nuni akan ma'ana guda ɗaya ko biya ushai'i wa zihabuhu fi da haƙƙi duk abinda yi ita wuzarta ya tafi ta inda bai kamata ya tafi ba to wannan ana ce ma wannan abin zalla wannan shine ka'ida sa sannan fi'ilin dalla fi'ili ne wanda yake sulasi muda'a asalin sa ne wanda yana kan wazani na fa'ala daga nan sai ya tashi daga dalla sai daga dalala sai ya koma dalla saboda an samu harfani min jinsin wani wannan shi ne sa da haka sukan ce akan ce dalla shi ne hafi wa gaba idan abu ya ya ainihin wato ya ɓuya ana faɗar wannan maganar sai a ce tsalla idan abu ya zama zamanto kafi wa gaba ya ɓuya ya faku sannan kan ce tsalla shi shine halaka wa talaka idan abu ya halaka ya ainihin wato lalace sannan akan ce wato sannan akan ce a ah, tsalla shi shine izada idan abu ya tozarta sannan akan ce dalla an tsariki shine idan hara idan ya rude sannan akan ce dallar rajulu shine mata wa sara turban wa idaman idan mutum ya mutu ya zama turbayar kasa ana ce masa ainihin wato dalla ana faɗar wannan ana cewa wannan sannan akan ce dallar kafiru idan gaba anil hujjati idan ya faku ba shi da dalili akan abu sannan akan ce dallar nasi shine gaba an wa hibzuhu idan mutum ya kasa haddace abu sai a ce dallan nasi sannan akan ce dalla sa'ayuhu amala amila amalan ya aikata aikin da amfani bai dawo masa ba sannan akan ce dalla da ma'anan khaba min khaba man a'jaba bi ra'ayi duk mutumin da yana da ra'ayin da ibirge shi sai a ce dalla sannan akan ce dalla amaluhu shine batsala idan aikinsu ya lalace sannan akan ce dallar tsarika almubina shine in harafa anil huda idan mutum ya karkace wa shirya sannan dalla anhu shine lam ya tabi ilaihi idan bai shiru ba sannan akan ce dallal wato aljahadu arrajul shine zahaba anhu falam yaqdir alaihi wa ajaza anhu sannan akan ce dalla shay aw anhu shine aw fihi faqadahu idan mutum ya rasa abu sannan suna da bambanci tsakanin dalla da azalla shi dalla kai ka bace amma azalla shine ka batar da wani da haka akan ce azalla yudillu mazdaninsa shine idlal suna da bambanci wancan manci yana da masajir guda uku wannan kuma azalla dillu. tunda fi'ili ne sulasi wanda ya zo yazo ala wazn fi'ilu, yuf'ilu shi ne idlal shine idza dalla ghayrahu idan ya batar da waninsa shi yasa mu ga da Allah ya zo maganan fir'auna Allah sai ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada kaga fir'auna ya batar da mutanansa sannan haka Allah ya ce qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min su sun bace sannan wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil sannan sun batar da wasu wannan shine bambanci tsakanin zalla da kuma azalla shi za mu ga hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah ba zai fuske ilimi daga mutane idan ya ba su ba yau duk yadda kake jin haushi na baka da yadda zaka wannan karatun haka zaka kale ne da shi ko lahira zan tafi da da Allah ya sanar da ni da shi zan tafi in baka isa ba gobe zan zo in karanta nan zo in zauna in ce to jama'a kun san dama karatun nan da muka fara yan adawa sun ta samu gaba jiya an zo an girka ko da daddare an sace karatun ni ma yanzu na rufe yadda zan yi ko ya kama gaban sa ba yadda za ka yi shi yasa abu isa kan irbidi yake cewa huwa al-adbu al-muhannadu laysa yanmu tusibu bihi maqatil man darabta ilimi kenan wa kanzun la takhafu alayhi lisan khafiful haml yujibu haythu kunta taska ke da baka jin tsoron barawo eh idan inda kaya na ta'a to dole sai na nemo security ana zazzare ido a layin nan ana lura da wake shiga wake fita eh amma karatun ba na jin tsoron ka duro sai dai ka dauki littafi kuma maka in maka ya karatu to ka dauki littafi ne nema sai dai ta zare ma ido kawai shi yasa yace yazidu bi kasrati al-infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadada to sai ya yace hatta idza lam yuti aliman in ya zama to ba wani malami da ya rabu sai dai kawai da awa ta malamta to daga nan ittakhadha an-nasu uqusan juhala fasu'ilu fa afto bi ghairi ilmin fadallu wa adallu a tambaye mutum abu bai sani ba i fatawa da ka fadallu wa adallu sai su fashe sai su fatar da wasu to kuma wannan al'ummar yanzu yana cikin bala'inta kaga mutum ya ji ya sa rigar karatu da awa kawai yake amma ƙarya kake yi ƙarya yake yana buɗe baki zai yi magana to saboda yanayi na lokaci bari zan faɗi ma'anan kalmar dalalu a ƙur'ani a gurguje saboda yanayi na lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maganan wato kalmar dalalu a ƙur'ani da kusan ma'ana guda goma na farko akan ci addalalu da ma'anan algawaya shine halaka shi yasa Allah zamu ga ya ce wal qad adalla minkum jibillan kaseeran afalan takunu taqil shedan ya batar da jama'a ya halaka jama'a dewa daga cikin ku Allah ya ce ba za ku yi hankali ba sana akan ci addalalu da ma'anan al-khusran shine tabewa Allah ya ce falamma ja'ahum bil haqq min indina قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا النساء وما قيل الكافرين إلا في ضلال شين خسران فناكن في الدلالة معنى الشقاء إياه دتائوا قال فقالوا سنتي أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسوء فناكن في الدلالة معنى البطلان التي باتن أبوه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يدل أعمالهم وأن سكياتي سبب الدين ألا ألا بذي لا لا تأيتي صلاة سنأكل في الضلال دمأنا الخطأ كسكري ألا يكي وقدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون سنأكل في الضلال دمأنا الهلاك والموت هلكها دمتوا وقالوا سنتي a iza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadidin sannan alqur'ani yakan ce ad-dalalu da ma'anan an-nisyan shi yasa da yazo magana akan shaidan namiji da mace sai ce an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra nan ba ta bata ba a'a in ta manta ne sai ɗaya ta tana ma ɗaya sannan qur'ani yakan bace al-dalalu da ma'anan al-jahl shine fa'atiya fir'aun يا فرعون فقولا إنا رسول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من أمرك سنين وفعلت فعلتك التي أنت فعلت آه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين سنعك في الدلال دمعنا وتو الذي هو ضد الهدى والنشين في شيء da haka za mu ga Allah madaukakin sarki haka ya ce qala habitu ha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala dillu. wala yashqa sannan akan ce addalalu da wannan ma'anar da muka faɗa shine adam ma'rifatul kitabi wal iman rashin sanin littafi da imani ana ce masa addalalu to wannan shine abin da zai ɗabbaƙo a nan wajen wajaraka dallan Allah ya same ka baka san me ake ce ma littafi da imani ba fahada sai shiryar da kai sai dai da ma kunta ta dare mal kitab wal iman walakin ja'alnahu min nura wannan shine abin da yake nan wajen tafsirin alqur'ani da alqur'ani to wani ma ka fassara wannan ayin ka ce Allah ya sanar da annabi wani abu a lokacin da bai sani ba sai ce maka baka san annabi a kai makiyin annabi ne shi ya fi Allah san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka faɗa haka kuma kaman karya ta aya ne da Allah ya faɗa a baya ya ce alam ya ji duka ya ci bane za ka ce ƙarya ne bai taso marayin ne? to yadda ka yadda alam ya ji duka ya ci man mai to haka waje daka mai haka ya same ka baka san abin da ake ce ma imani da shari'a ba ya sanar da ka duk tawilin da zaka mai tawilin banza ne kawai wahalar da kanka za ka yi kawai na tawilin da babu gaira babu dalili wannan shi ne eh wajaraka a'ilan mai ba gana ya same ka kana bukata talaka iwadata ka ita yin karyata Allah za a kai a gaggata ka Allah ya samu dace ana nuna lokaci yayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته